Assalamu alaikum warahmatullah barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau za mu yi bayani ne akan nawa mutum ke samu a cikin kamfanin YouTube idan mutum ɗaya ya buɗe bidiyonsa ya kalla. Wato bayan an yi ma channel ɗinsa monetization an fara biyan sa a kamfanin YouTube nawa yake samu idan mutum ɗaya ya kalli bidiyonsa. To sanin nawa mutum yake samu a YouTube ko an ce a bidiyonsa da ke cikin kamfanin YouTube ba abu ne kawai wanda za a faɗa ba haka kai tsaye domin kuwa wannan yana da alaƙa da abubuwa kamar haka na farko wace ƙasa ka fito na biyu wani irin bidiyo kake yi na uku menene tsawon bidiyonka wannan yana da alaƙa akan nawa ake biyan ka a youtube yanzu mu ɗauki magana ta farko cewa daga wace ƙasa ka fito misali idan za mu dubi wannan za mu ga cewa misali um, abin da ake biyan wanda yake a ƙasar United States yana da bambanci da wanda za a biya ɗan Najeriya. Ɗan Najeriya na da bambanci da yadda za a biya ɗan Nijar ko Ghana. To gwargwadon yadda ƙasanka take to gwargwadon irin biyan da YouTube suke maka. Za a ga wasu idan mutum dubu ɗaya suka kalli bidiyon su ana biyan su 2 US dollars. Kamar munan Najeriya idan mutum dubu suka kalli bidiyon ka to kai tsaye ana biyan ka US dollar takwas wato 8 US dollars kenan. Kun ga kenan za mu iya cewa a kan biyan YouTube to akwai daga bambancin ƙasa. Na biyu shine wani irin kalar bidiyo kake ɗorawa. Yauwa, wannan shi ma ya danganta. Irin yanayin bidiyon da kake ɗorawa da irin yanayin biyan da ake maka. Domin su ma irin kalan talan da kake ɗorawa ake ɗorawa a bidiyonka to ya bambanta da kalan talan da ake ɗorawa a bidiyon wasu to saboda haka misali kana bidiyo akan technology ko bidiyo akan yadda ake samun kuɗi online ko harka finance ko social media ko cooking to kaga kuɗin da kake samu suna da bambanci da wanda wanda ba shi yake bayyana samu wato kuɗin su ma suna da based on bidiyon da kake yi da kuma irin abin da kake samu a cikin youtube sai na uku shine yanayin tsawon bidiyonka wato yanayin yadda tsawon bidiyon ka yake shi ma yana da bambanci a wajen samun kuɗi a cikin YouTube. Wato idan na fi ka ɗora bidiyoyi masu tsawo ta iya yiwuwa in fi ka samun kuɗi a cikin kamfanin YouTube. kasancewar me kasancewar bidiyo mai tsawo zaka iya ganin farkon shi an saka talla tsakiyar shi talla kuma ƙarshen shi talla sabanin guntun bidiyo mai minti biyu haka minti uku za ga cewa farkon shi ne kawai ke da talla ba da tsakiyar shi ba da ƙarshen shi ba to kaga wanda ya fi ka ɗora talla talla uku sun nuna a cikin a cikin bidiyon shi kaga zai fi ka samu kuɗi domin ko da a ce naira naira duka talla ake bayarwa kaga zai samu naira uku kai kuma zaka samu naira nawa naira ɗaya to wannan a takaici kenan duba da haka kai tsaye ba za mu iya cewa ga abin da zaka iya samu a cikin youtube channel naka ba idan mutum ɗaya ya buɗe ka. amma dai kamar yadda muka sani a ƙasar najeriya idan mutum dubu suka buɗe ka, to za ka iya samun misali a estimate zaka iya samun a hus dollars average kenan muƙaddar ta cewa misali mutum dubu eh, dubu ɗari sun kalli bidiyon ka, to kenan 8 dollars times 100 us dollars so ɗari ya kama us dollars guda ɗari takwas kenan us dollar guda ɗari takwas nawa ne a kuɗin najeriya kuɗi ne masu yawa akalla koda za a ce us dollar guda ɗaya ta kama ɗari hudu ne kaga kenan waɗannan suna kuɗi suna da yawa sosai a kuɗin najeriya duk da wani bidiyon za ga cewa mutum dubu ɗari uku dubu ɗari biyu dubu hamsin duka sun kalli wannan bidiyon za ka ga cewa ana samun su sosai da sosai kuma kada ka manta lokacin da wani yake kallon wannan bidiyon naka shi kuma wannan can wancan bidiyon yake kallo shi kuma wannan can wancan bidiyon yake kallo kenan a ɗaya rana baka san ka biyu da za ka iya samu akan bidiyoyinka ba da subscribers kamar da muka sani dai wannan shine a estimate ɗin da za mu iya yi na kan abinda da mutum zai samu kawai misali idan kana so ka gano nawa mutum ɗaya ke samu to ka yi dividing na wannan 8 US dollars ɗin into a thousand sai ka gani nawa mutum ɗaya ke samu wannan a misalci kenan duk da yake akwai waɗanda channel ɗinsu ta girma za ga cewa suna samun even million views a rana ɗaya wasu za ga cewa bidiyoyin mutum miliyoyi sun kalle su wani za ga miliyan biyu wani duban bani wani dubu ɗari to kaza kowanne kuma da kuɗin da yake da za a ce mutum miliyan ɗaya su kalli bidiyon ka a ɗaya rana za ka iya samun US dala guda dubu a kowace rana zuwa eh, dala dubu goma sha shida a estimate kenan wanda ya nuna cewa duk wata kenan zaka iya samun US dala dubu talatin wanda a duk shekara zaka iya samun US dala dubu ɗari uku da sittin zuwa dubu zuwa miliyan biyar a estimate kenan wannan zaka iya samun shi kuma yana ayyuwa kasancewar idan wannan na kallon bidiyon ka anan shi kuma na can na kallon wancan bidiyon naka ta haka zaka iya samun bius miliyan ɗaya a rana ɗaya duk da cewa wannan um, ba kowa ne yake samun shi ba amma dai a takaice kenan ka san cewa lokacin da wani yake kallon wannan bidiyon naka shi kuma wani na can na kallon wancan bidiyon naka kuma ta haka ne duka bius ɗin da aka yi aka kalli wannan talla akan bidiyon ka to akwai wani rabano da zaka samu daga kamfanin YouTube sai dai kada ka manta idan wannan shine farkon zuwan ka a wannan channel ta hikima an fasaha tv ka daure kai kasa ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all ka danna ma wannan bidiyon alamar like domin haka shine zai ba da damar da mun ɗora sabon bidiyo da ke magana akan yadda zaka samu kuɗi online ko kuma yadda zaka sa youtube channel ɗinka ta girma ka samu views da subscribers da yawa ya kasance kai ne mutum na farko da youtube za su aika ma sanarwa akan sabon bidiyon mu idan kana son ka san yadda ake samun subscribers da kuma views akan YouTube cikin kankanin lokaci to kai kasa ka danna a wurin alamar comment sai ka yi mana comment ta wannan bidiyo mu kuma da zarar mun ga comment ɗinka za mu yi bidiyo akan yadda ake samun subscribers da views akan YouTube cikin sauƙi ba tare da yi wata doguwar wahala ko ka wata doguwar hanya ba. Idan kana kallon wannan bidiyo kada ka manta kana channel ɗin Hikima an Fasaha TV. Ka daure kai kasa ka danna mun alamar subscribe sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna masa alamar like.